Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta gidajen rediyon amfani faraha, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne naku Baba Yaku Makeri tare da Aliyu Mustapha Sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To Baba jiya da daddare an gwabza sosai tsakanin 'yan takarar neman shugaban Amurka a zaben bana da za a yi wato Hillary Clinton da kuma Donald Trump. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya gaji da zama da boko haram kuma ba zai sake zama da su ba sai sun tantace kowaye shugabansu sannan in ba hankali aka yi ba akwai alamar wani sabon yakin basasa zai iya barkewa a kasar sudan ta kudu to bayan kun gama jin labaran duniya za mu ji ra'ayoyin wasu da suka kalli muhawarar da aka tafka tsakanin masu takarar neman shugabancin amurka hillary clinton da kuma donald trump wadda aka yi jiya dare a wannan muhawara dai da farko dai daga gani dai za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa ɗaya kuma za ta iya relating da mutane a najeriya kuwa ƙungiyoyin ma'aikatan ƙasar ne suke kokawa akan matakan da gwamnatin ke ɗauka akan maganar sayar da ƙadarorin gwamnati jama'a na najeriya suna son tattalin arzikinsu ta rika bunƙasa ta rika karuwa to idan ana sai da su yi shi za su bunƙasa su karu To ko bayan wannan ma muna da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakkwaton zai kawo muku. Amma duk bayan sai kun sha labaran duniya. To jama'a muna fatan kun tashi lami lafiya. jiya 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben bana a na amurka hillary clinton ta democrats da donald trump na republicans sun goza a muhawararsu ta farko inda suka taɓa muhimman batutuwa da yawa ciki har da maganar ɗumamar yanayi da hillary ta ce donald trump yana ɗauka kamar rahaci Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I, I did I not. Science I is real. I do not say that. And I think it's I do important that. that we grip this and deal with it both at home and abroad. And here's what we can do. hillary ta ce donald trump ya dauka kamar magana da ake ta dumamar yanayi kamar almara ce da mutanen kasar china suka kirkiro ta ta ce aba ce da ke matsala ta gaske kuma da ke bukatar a fuskance ta inda shi kuma yake musanta cewa ya taɓa yin irin wannan kalami to ko bayan wannan masu muhawarar sun taɓa magana harajin da hillary ta ce donald ya ki bari wato baya biya ko kuma da harajin sai da ya ki yada a nuna sannan kuma sun juna sosai kan muhawara ko shugaban amurka ne yanzu barack obama amurka ne na asali da ma aka haife shi a nan amurka trump ya daɗe yana cewa ba haka ba ne har ila ta zargi trump da cewa yana cin amanar ma'aikatansa biyan su hakokinsu and indeed i have met a lot of the people who were stiffed by you and your businesses donald and you wouldn't pay what the man needed to be paid what he was charging Maybe he do. didn't do a good job and I was well, unsatisfied with his work. Hillary ta ce wato ta zargi Donald Trump da cewa ta haɗu da ma'aikatan shi da yawa da suka yi mata korafin baya biyan su da ayyukan da suke mishi ciki har da wani mutum da ya ce Donald bai biya shi ko sisan kobo ba. na tarin hidimomin da ya mashi inda shi Trump din ya mai da martanin cewa watakila mutum bai masa aikin kirki ba ne. I, I think I think that I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good Hillary ta ce tana jin abokin takarar nata Donald Trump yana ganin laifinta saboda yadda ya ga tana taka rawa a wannan muhawarar tasu kamar ta daura damara sosai inda ta ce mishi a mama nan kadai ne abin da ta shirya wa har ila ta shirya zama sabon shugaban Amurka. To wannan mahalar dai tasu tana da tsawo da kuma yawa kuma a shirye-shiryenmu masu zuwa za mu kawo muku ƙarin bayanan. bari mu janye najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta sake zama da kungiyar boko haram ba da suna a tattauna sai ta tantance kowa yake jan ragamar wannan kungiya shugaban najeriya din ya ce har sau uku yana ba da umarnin ajiya a zauna a zanta da mutanen nan amma yanzu ya ce ba zai kara dora akan hakan ba sai dai idan su shugabannin boko haram din sun fito fili sun amsa cewa lalle ga su su ne shugabanninta. ta a inda aka fito nan dai an yi ta samun bayanai masu saɓani inda abokan shekau da tsohon kakakin kungiyar ta boko haram kowanne yake fitowa na cewa shine madugunta shugaba buhari dai wanda ya ce boko haram ta hallaka mutane sun fi dubu ashirin tun daga lokacin da ta so makaddamar da yaki kan 'yan najeriya a shekarar dubu biyu da tara ya ce gwamnatin shi ta kagara ta ga cewa ta kwata 'yan matan nan ɗari biyu da wani abu dan makarantar chibok da mayakan boko haram din suka sace su a shekarar dubu biyu da goma sha hudu To muna baku labaran da ne daga sashen wasu murya Amurka a Washington. tsohon mataimakin shugaban ƙasar sudan ta kudu rick machar ya yi kira ka al'ummar kasar tashi su tashi tsaye su yi jayayya da shugaban kasar salva kiir magana da ake jin tsoron tana iya haifar da rigimar da za ta sake jefa kasar a cikin wani sabon yakin basasa tsohon mataimakin ya yi wannan kiran ne a ƙarshen makon da muka baro bayan wani taron da jam'iyyarsa ta splm io ta yi a birnin khartoum tun dai cikin watan agusta shekarar 2014 ne shugabannin siyasar guda biyu na sudan ta kudu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu da junansu to amma aiwatar da ita ya gagara ƙarshen ta suka watsar da ita baki ɗaya kuma wani babban kusa jam'iyyar splm io din stephen park ya ce wannan kiran na madugunsa na cewa a tasirar gwamnatin shugaba kir tsaye ya biyo bayan hare-haren da gwamnatin sudan ta kudu din take kaiwa a kan su abokan adawar nata to amma nasu bangaren wake a atini da ke magana da yawan gwamnatin shugaba salva kiir ya ce mashar mutum ne ne da ke san azazar rigima da kuma yaƙe-yaƙe wanda kuma bai mata na darwa su mutanen sudan ta kudu komai ba a tini ya ce gwamnatin salva kiir ta yanke shawarar cewa ba za ta sake koma fagen daga da sunan yaƙi ba jami'ai tare da shaidu a ƙasar afghanistan sun ce mayakan is sun sake kwace kusan dukkan yankunan da aka karba daga hannunsu a ƙasar makonni kalilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka saboda hare-haren da sojan afghanistan ɗin ke kai musu galibin yankunan da abin shafa duk suna da yi can gabacin ƙasar ne wato can kusa da inda ita afghanistan ɗin ta kan iyaka da ƙasar pakistan wani wakilin gidan rediyo na namurin amurka ya ziyarci yankin ashin wanda shine babban matsanin mayakan isis ya ce dukkan sojan gwamnati yanzu sun tashi daga wurin sun koma yankunan da suke kafin su soma kai farmaki akan mayakan isis a watan yunin da ya gabata haka zalika shi ma kakakin sojojin afghanistan sharin haka ya tabbatar wa gidan rediyon na namurin amurka cewa lalle mayakan isis sun dawo waɗannan gundumomin da aka tada su daga kansu a kwanakin baya. to a ƙarshe wata kotu a ƙasar oman ta sa an rufe wani kamfanin jarida mai zaman kansa ta kuma ɗaure wasu 'yan jaridunsa guda uku a kurkuku duka saboda sun fallasa mun dahanar da ake aikatawa a cikin ma'aikatan shari'a na wannan ƙasa wanda aka jefa gidan wakafin sun hada har da babban editan jaridar da ake kiranta hasman kuma laifukan da ake zargin su da aikatawa sun hada da tada hankalin jama'a rena hukuma da kuma amfani da hanyar sadarwar wato duniyar gizo ta intanet a hanyar da bata dace ba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla a jiya dare ne masu takarar neman shugabancin amurka da suka hada da 'yar takarar democrat hillary clinton da na jam'iyyar republican donald trump suka tafka muhawara inda kowanensu ya bayyana manufofinsa na gyaran ƙasa grace alheri abudu ta tattauna da wasu 'yan najeriya mazauna nan amurka da suka hada da a bello da kuma david dimas wanda dukkanin suka mata fashin baki akan wannan muhawarar gare ki grace a wannan muhawara dai da farko dai daga gani dai ita ta secretary Hillary Clinton da Donald Trump za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake. Saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa. Ɗaya kuma za ta iya relating da mutane. Abin da zan ce kawai ita ta nuna abin da take da manufa da shi akan wannan ƙasa. Kuma ta fi kama kanta ta fi magana ta kan hanya sosai shi ko daga farkon farawa ma jikin shi rawa yake ya dinga shan ruwa bai da wannan nazarin cewa ma yana da kamala farkon abin da zan iya cewa ya wato eh, david kai kuma me ka nazarta da wannan muhawara zan ce a gaskiya dai to hmm. kamar yadda kin ji ah, ita hajiya ta faɗa ah, ita 'yar takara wato hillary clinton ba mu ce ta fi kowa ba amma ta nuna basira ta nuna kamun kai ta nuna tana da muhimmanci a cikin siyasa na america ta san yadda ake yi a siyasa tana da ilimi tana da basira so zan ce ta yi kokuri ta kama kanta ta yi magana yadda shugaban kasa ya kamata ya magana shugabanci yana neman kwanciyar hankali da basira shi trump ya nuna yau cewa shi ba shi da wannan basira da kwanciyar hankali da kamun kai na jagoranci wannan kasa yawa eh, to hajiya a ganin ki menene sa duk da kwarewa ba a fannin muhawarar nan kaɗai ba har yanzu bata ba shi ratar da ake kyautata zaton da ya kamata ta ba shi ba eh saboda a gaskiya kuma goya bayansa gaskiya ne zan ce miki ban san daga wani planet suka fito ba kuma yana da wannan irin jin kai din da kuma kuɗi kila kuma ita kuma kin ga tana da wani abin da yake dakusar da ita saboda ita mace ce to ina gani akwai wannan shine yake sa har yanzu suke kafada da kafada bata riga ta rashi wani landslide ba eh wato a cikin ku duka duk wanda yake da amsa ya iya bani kuna ganin wannan muhawara da aka yi a yau za ta iya sauya tunanin waɗansu amurkawa da har yanzu ba su riga sun da ra'ayinsu akan wane ne za su zaɓa ba kashi saba'in daga cikin ɗari na tabbatar da haka. Ni ma na tabbatar. Ba ta ba ta nuna irin abubuwan da za ta iya yi ta nuna ilimi kamar inda shi mahaifin ya faɗa ta nuna ilimi ta nuna basira ta nuna kuma ita tana da ansoshin da ya kamata a tafiyar da ƙasar nan inda ya kamata. A gaskiya kam na yadda ni cewa mutanen da ba su gane ta ba mutanen da su dai kawai dai suna ji ne kawai suna karanta a wasu wurare suna ji a bakin hanya sun gani yau ba wai an faɗa musu ba sun gani da idanunsu cewa wai ita ta fi shi basira ta fi shi ilimi ta fi a wurare daban-daban da yawa ita ce za a ce ta dace ta zama shugaba so daga yau na ga cewa wai ita za ta samu cin gaba za ta samu girma za su samu nambobi a bayanta da yawa mutane da yawa za su ce eh yau mun gani da mu mun kuma ga waya dace ya zama shugaba so na ba da gaskiya cewa wai zai influencing positions na mutane. Toma madalla a gaida Grace da sauran malamai. A Najeriya kuwa ma'aikatar ƙasar ne suka bayyana rashin gamsuwarsu da matakai da gwamnati take ɗauka na sayar da wasu manyan ƙadarorin ƙasar don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja da ƙarin bayani. Kungiyar kwadagon Najeriya NLC za ta bayyana matakan adawa da batun sayar da kadarorin gwamnatin Najeriya a yau nan Talata, inda hukumar ta da raba kudaden shiga ta Najeriya ta nuna rashin amincewa da kiran sayar da kamfanin iskar gas na Najeriya ga 'yan kasuwa don amfani da kuɗin wajen raya tattalin arziki. Mukaddashin shugaban hukumar Shatima Umar Abba Gana ya ce raya kamfanin ya ci gaba da aiki a matsayin mallakar gwamnatin Najeriya ya fi alheri. Abba Gana ya ba da shawarar Najeriya ta nemo lamuni don samun kuɗin aiki maimakon sayar da kadarori masu muhimmanci. Jama'a na Najeriya suna son tattalin arzikinsu su ta rika bunƙasa ta rika karuwa to idan ana sai da su shi za su bunƙasa su karu to su yan kasuwan abin da suke bukata kenan su suna son su sayi kaya arzikin su ya rika bunƙasa shekara zuwa shekara zuwa shekara to in suna wa kansu wannan fatan sai su ma su yi wa jama'a wannan fatan da wannan shawaran arzikin jama'a ma a rike wannan kaddarorin jama'a don su rika bunƙasa a gaba kuma a rika samun riba kowane shekara yadda yanzu ake ciki mukaddashin shugaban hukumar tara kudaden ya bukaci masu zuba jari da duk masu hannu da shuni su kafa sabbin kamfanoni maimakon neman sayan kamfanoni mallakar ɗauki ɗaukacin al'ummar Najeriya. Shahararren ɗan majalisar tarayya mai sanya raha a salon sarrafa turancinsa jika zaure ya ce shi da masu ra'ayi irin nasa ba za su goyi bayan batun sayar da kadarorin ba. A baya mun ga an sayar da kadarorin gwamnati wanda a yau dinnan muna daga cikin waɗanda abin ya shafa ba mu da gida sai hotel muke zama sai wasu sun kama gidajen haya sakamakon sai da gidajen majalisa. Ana magana sai da kadarorin gwamnati ina jin mutane suna ta furici mu 'yan majalisa mun musu alkawari ba za mu bari a sai da kadarorin talakawa talakawa ba sai dai ma a kwato wasu a kara wa talakawa kadarori. Dan siyasa tsohon akanta Yarima More Isa tafi da mafindi ya sha bamban a ra'ayi inda ya ce sai da kamfanonin ne kaɗai mafita ga ƙasar. Wannan kuɗin da za su yi wannan sayayya idan sun saya ya yi musu daɗi za su iya dawo da kuɗi ukunsa su sake buɗe wasu hanyoyin sarrafa wannan gas. 90% na gas na Najeriya gaba ɗaya kona shi ake yana zuwa yana kosin barna. Abin da ke faruwa na wannan sai da hannun jari da ya sa mutane suka ƙi ina so in tuna musu su muna da jari a tashoshin jiragen ruwa lokacin sai da ci yayi amma an sai da ci a zamanin wani gwamnatin wani shugaban kasa a wannan rijim wanda yake cikin shekara sha shida zuwa sha bakwai da suka wuce do Allah waye zai tsammanin shugaban kasa na yanzu Alhaji Muhammadu Buhari zai sai da wannan hannun jari na gas ya sake saya ko ya karbi kudin ya sarrafa shi ta kai shi Swiss Bank ya je aje ba zai yi ba don haka sayar da wannan hannun jari na LNG zai kawo mana kuɗi nunannu mu sarrafa dam na mambila mu samo megawatt dubu bakwai zuwa sama mu baiwa kamfanonin kamar industrial area na Kano Kaduna Ibadan Lagos Aba da sauransu a yi ta yin abubuwan da Najeriya za ta sarrafa maimakon mu je mu saya a ƙasan waje. tuni dai ministan kasafin kuɗin Najeriya Odoma Odo Odoma ya ce sayar da kamfanonin ba zai shafi mafiya muhimmanci ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Malam Nasiru Adamu El Hikaya, wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai ku kimtsa ga shirinmu na gaba, tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. akwai cpc akwai anpp akwai pdp mai bindiga akwai pdp mai hannu ko ba ka bane ba mutumin da ya sai ce maka shi ne ya kawo jam'iyyar nan ya ci ya ciyar da jami'an nan zaɓe wannan fada ne na fatan baki kuma da abun da zuciya yake so yanzu idan ka duba wa ya ci amana waɗanda suka kawo su ne makiya amana ko kuma wanda yake matalaka aiki shi ne ya ci amanansu jama'a muna fatan kuna nan kalo kamar yadda muke a nan washington sannu ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya wasu marubuta 'yan jihar adama da ke warwatse a sassan duniya daban-daban ciki haddana na amurka wato irin su david dimas da su aminu iyawa sukan ce cece kucin da ake ganin ya barke yanzu a dalilin dawar su nuhu libado zuwa cikin jam'iyyar apc ai ba wani sabon rikici ba ne ko kuma cece kuci ci gaba wanda dama ake yi ne tsakanin gwamnan jihar na yanzu muhammad jibrilu bindo da wasu manyan 'yan siyasan jihar adama da mazauna abuja wanda bisa ga dukkan alamu sun tashi tsaye haikan domin su ga cewa shi gwana bindo din bai wuce wa'adi guda ba ma'ana su tabbatar da cewa ba a sake zabensa ba idan ya nemi sabon wa'adi na biyu a zaben shekarar 2019 idan allah ya kai mu to a wurin wasu kuma wannan irin rigingimun na tsakanin mazaunan yola jimeta da kuma abuja in bayan tauye ita jihar ta adama ba abin da suke yi kuma ko can adamawa ka shiga irin korafin da zaka dinga ji kenan to na farko sunana umar dan kano in ka ji sunayen manya da allah ya yi ma wannan jiha adamawa kyauta da su a najeriya ta fannin ilimi gogaggin 'yan siyasa gogaggin 'yan kasuwa ne so za ka yi tunanin in ka zo adamawa kamata a ce ta zama wata aljannar duniya amma ba haka ba ne saboda ɗai rashin eh, haɗin kai kuma sun bari yaransu sun yi fata-fata da su saboda ni a yola ne ko a jimeta kaɗai na ga an mai da wannan sana'a ka ɗauka wajen wannan ka je ka farfaɗa wajen wancan ya ba saboda in ka je ka kai sara ka kai gulma gani yake son shi kake haka ne to bari mu maida ku hannu wakilinmu ibrahim abdulazizi ya kawo mana kashi na gaba na muhawarar da ya hada tsakanin alhaji oba obadan arewa da honorable usaini gambo bello wanda dukansu jigogin jam'iyyar apc ne amma kuma bangarorin kowannensu daban da ɗaya ne eh, eh, kune shugaban ne alhaji ahmad eh, me yasa kuka bari tun da da ku tana tafiya har kuka bari yancin amana suna tafiya kamar yadda shi uba ke a zargi to ka duba akwai gwamnati daban jam'iyya daban mu shugabannin jam'iyya ba mu bane gwamnati kuma a matsayin mu na shugabannin jam'iyya sai dai mu ba da shawara abin da ya kamata yi kuma cin amana da kaji ake batun wani wani zai ce maka bai samu kamai ba ko kuma sun wahala ba a basu ba in ka duba wannan mu apc daga state har national ba wanda yake da hurumi na cewa ba wani appointment ko hana wani don haka ya kamata mutane sani apc nan abu ne da yake kasance akwai gwamnati akwai jam'iyya so kar gwamnati sai abu ka hada shi gaba da kace jam'iyya ne ta yi a lokacin da mutum zai takara jam'iyyanka in ya ci zaɓe fa to kar manta ya zama gwamnati mai doka misali in gwamna ne ya zama gwamna so dole decision da ya dauka shine chief executive chief security na state din so kai a matsayin ka na jam'iyya kai ma dole zaka je ka nemi alfar a auren shi akwai abin da kake nema haka kuma shugaban kasa lokacin da yake neman takarar shugabancin kasa yana karkashin jam'iyya idan Allah ba shugabancin kasa ya zama jam'iyya tana karshe don duk abin da ta nemi ta nemi shi so kaga akwai bambanci da gwamnati da jam'iyya abu ne daban-daban kizan da alhaji gamba na ji kana murmushi ne sai ga amma zan dawo tambayar wai me yasa ku me kuke tsoron dawon waɗannan su kuma kuke tsoro ne ba dinga ba dinga maka me yasa kuke tsoro Tun da muke ba mu taba jin shakka ko tsoron mu kuma siyasa ba kuma canjin jami'a da kake kallon nan shi ainihin tsohon gwamnan adamawa shi mai yardadde ne na buhari a lokacin anpp amma saboda ɗabi'a irin na tafiyan jam'iyya a siyasa aka ɗauke shi daga jam'iyyar app aka dawo da shi pdp aka tsaye da shi zaɓe gwamnan adamawa dukan mu san da wannan amma mun muna pdp kuma haɗaka da kai kallon nan an yi shi jam'iyya kusan shi shugaban jam'iyya da muke da wani zai iya gaya maka akwai cpc akwai anpp akwai pdp mai bindiga akwai pdp mai hannu ko ba ka bane sannan a wannan da acn da acn da wanda aka zo aka haɗu don a mai da jam'iyyar nan ta zama wani abu ba mutumin da ya sai ce maka shi ne ya kawo jam'iyyar nan ya ci ya ciyar da jam'iyyar nan zaɓe wannan fada ne na fatan baki kuma da abun da zuciya yake so yanzu idan ka duba ya ci amana waɗanda suka kawo su ne makiya amana ko kuma wanda yake matalaka aiki shi shine yake amanansu? su saboda ga na baɗin gaya maka duk wanda zai zo jami'an APC is a welcome idea eh. a matsayina na shugaban shinkafa da wake ni na san abun da muka yi abun da muka yi da waɗansu akwai waɗanda muka gamu da su a waɗansu wurare kunya ba kuwa akwai kenan ina gaya maka da ka da waɗansu ai ba ina magana nan ina gaya maka ne to the best of my ability cewa mutum yanzu ya ce wai wane shi ya ka jami'a ni abun da na sani kawai jam'iyyar apc ta samu nasara beson taimakon da tsohon mataimakin shugaban kasa ya mata daya na biyu allah ya saka wa shugabannin jam'iyya na apc wanda suka jajirce musamman waɗanda suke state wanda suke yi na zaɓa ne gaba sannan kuma idan ka duba kamar da wannan faɗa in ka zaɓi mutum a matsayin ka na shugaban jam'iyya ya zo fa ba kai kadai ba ne yake ma mulki ba kuma ba kai kadai ba ne za ka zama kana da ra'ayi abun da yake so a zai yi ma al'umma da talaka ne aiki domin abun da ka faɗa ko ka roƙi talaka wannan ya tabbata cewa sun gan shi a ƙasa idan kana nufin kan cewa wasu 'yan jam'iyyar suna hasara da ayyukan da gwamnatin APC akwai waɗansu amma ba shugabannin jam'iyya ba waɗansu 'yan jam'iyya kamar ai sun karɓi waɗansu abubuwa horon Allah ne kawai babu amma idan aka ce za a fasa ta a kaset ko a fasa ta a fefe ai waɗansu sun karbi abun da ya fi albashin wani kwamishina har ya ritaya ma wani bai karba ba mun san su saboda hakan nan gwamnan nan ya yi kokari kuma yana kan kokari saboda ka maganar tsoro ko kuma shakka ko amana a bincika ta ina amana aka ce to to zan da domin ka taɓa batun da kai ka kuna batun na kan cewa gwamna wasu na ganin kamar kan cewa faɗin na bai rasa nasaba da shi gwamna ya fito ya ce ya sauya ubangida a siyasa cewa ya ga an bashi wasu eh, kuɗaɗe wasu kuma bangare kuma suna ganin kamar alamun kan cewa shi ma bangaren sa ya ci amana waɗanda suka kawo shi ya zaka wani da yana zama wa ya kawo shi Allah ya kawo shi Allah shi ya kawo shi ba wanda ya kawo shi idan yau ai lokacin da za a zabi gwamna tsohon gwamna ka yana nan ne yana nan adama ne baya nan ah, a yawa yanzu da naga tun da zan uba arewa yana sai mu da maka mata kaji abin da ya faɗa na farko tukunna to kana ni wayan ah, Malam Abdulaziz kamar da nake magana dai magana nan dai idan mutum ba ko a wani waje zai ji shi ne amma mutumin adam kan ya sani ai an waye gari yau shi sa nake faɗa na yi magana ya san cewa yawa a'a ka ji mana mu ne muka yawa muka talla muke cewa a zaɓi wannan gwamnan zai zo ci gaba da aikin da tsohon gwamnan ya koyi ke yi zai ci gaba da shi na alheri shi muka yawa aika shi ga ƙoƙarin sakatare ɗin shi yake tafiya a artin ciyama duk inda muka je waka muke sa masa na mutalan ya koyi rawa a yi magana an yi eh, eh, asibiti a nan an yi makarantu a nan mutanen gari aka yi wani zaɓe aka tafi mun zo mun tsaya firamare sau ka gani ka sani mun shi mai gida tsohon mataimakin shugaban kasa su da takara mun ka da shi mun sake mun ka da shi mun tafi campaign local government 21 na adamawa ba mutum ɗaya dan gidansa a ciki to amma me gwamnati ya saba muku da muka da muka yawa muna cin zabe kai ka shi na gaba da gaba duniya yace shi ya ya canja uban gida don an ba shi miliyan 500 kuma ka ba shi duniya ba mu ka bai daga nan kuma gaba daya in kana so in kana so ka ce ka ga zuciyar fuskar sa canja ka kira eh, sunan tsohon gwamnati da mutane yau so da haka shi sa mu kuma daga nan ne muka ce ba za ta yi ba mu ko mun yadda ya ce kana zo gaba kana ga muka baya suka ce za su sun hada za su kashe mu to ba da to bari mu gani mu ko mun kai mu wa zai dama za mu su za mu za mu su mutattu ne yau to kafin su kashe ku mu dawo to bari mu zawo to bari mu fuskanci jami'a to ko jami'a ya kamata ta ce kuna ladabtar da dukkanin bangarorin nan me kuke wajen ladabtar da tun da bisa dukkan alamu kwaya ya bare gida biyu ka san jambiya kan muhaɗe haɗe yake mu iyayen jambiya jihar adama ba bangaren cikin mai da maka dazu kuma abubuwa da gage faru wannan ayoyin wanda ake magana kansu akwai wanda kaje ya magana ne amma idan kun ce kan ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa shi ba zai sakatare yanzu kan gidan tsohon gidan gwamna ne baya zuwa gidan to zamu da baya zuwa to zamu da zamu da kafa sharar ba su ne su ne gwamna kan ma tukuna to zamu da ko gidan baya zuwa yanzu to zamu da to zamu yanke eh kamar nake fada cewa mu shugabannin jami'a kan mu hade yake kuma idan kana shugabanci na jam'iyya kowa naka ne kuma batun magana wani ya ce maka akwai baraka don wani zai dawo wani duk magana ne akwai 'yan siyasa wanda ba sa cikin esco na fati suke kunna wuta in ka duba duk hayanan da ake nan wanda ya yi magana a cikin masu dawa ko da ka ja magana ko gwamnati da ake zargin shi ka magana ko a cikin uwar jam'iyya ko da ka fito ka ja magana so in ka duba wannan hayaniya ne na yan siyasa na fayan fage wanda suke jira suka cewa ba sa so a yi zaman lafiya a fati don ana zaman lafiya ba za su samu komai ba so a kullum mu ya sa samun trick in ana zaman lafiya ba za mu samu komai ba so bari mu kunna fada tsakanin wane da wane saboda in mun je wajen wane mu karba mun je wajen wane mu karba amma mu muna so mu tabbatar maka cewa mu iyayen jam'iyya duk mutumin da ke APC muna mutunta shi muna bashi girman shi kuma duk wanda zai dawo APC daga duk inda yake zamu bude mashi kofa wannan aqida constitution na party abin da ya bamu dama mai kenan to zamu dawo to a jama'a kun ji da yadda ake fafata tsakanin a bangarori biyu da kuma ita kanta jam'iyyar APC a jihar Adamawa wani batu da kusan da shi zamu rufe shi ne batun sanannen abu ne kan cewa rikicin siyasa a jihar Adamawa idan ya taso lokaci yakan kai ko kuma yakan girman da har zai shafi Najeriya shi sa ma ake ganin masa kuma ake yi wa Adama kira da tubalin siyasar ko kuma tubalin rikicin siyasar Najeriya dubi misali abin da ya faru a PDP suna ganin rikicin ya soma daga Adamawa sannan da kashi har ya ci jam'iyya anya ba kwa tsaron ganin kan cewa kona Hussaini ba kwa tunanin kan cewa wani rikici da kuma somo ta karama watakila za ta da babba wanda ina rikicin gamtake ne To a gaishe ku malamai. To muna da sauran kashi ɗaya tilo a hadin da ya rage mana a wannan muhawara da za mu kawo muku rana wa idan Allah ya kai mu muna fata za ku zo ku ji shi. yanzu muna gode wasu bakin namu alhaji uba dan arewa da kuma honorable hussein gamo bello tare da kuma musamman shi wakilin namu ibrahim abdulazizi wanda ya ja ragamar wannan muhawarar tasu a madadin su duka aliyu mustapha sakkwato ne a washington to yanzu kuma sai labarai a takaice. To jiya da 'yan takarar shugaban kasa a zaben bana a na Amurka wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi karonsa na farko a muhawarar da suka yi ta talabijin inda suka taɓo muhimman batutuwa da yawa ciki har da maganar ɗumamar yanayi wanda Hillary Clinton ɗin ta ce Donald Trump yana ɗauka kamar rahaci. Ha kuma sun yi magana haraji da Hillary ta ce Donald baya biya ko kuma ya bari a ga abin da yake biya idan ma yana biya ɗin. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce gwamnatin shi ba za ta sake wani dogon zaman tattauna da mutanen kungiyar boko haram ba muddin ba su fito da suka tantance kowa su ba shugaban na najeriya dai ya ce har sau uku yana ba da umarnin a irin wannan tattaunawa amma zai ce ba zai kara ba sai idan su boko haram din sun fito sun amsa cewa lalle ga wanda yake shugabancin su a inda aka fito nan da an ta samun sabanin ra'ayi akan wanda ke jagorancin wannan kungiya tsohon mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu rick machar kuma ya yi kira akan al'ummar kasar su tashi tsaye hakan su kalubalanci shugaban kasar su salva kiir magana da ake fargaba cewa tana iya sake jefa kasar a cikin wani sabon yaƙi na basasa wanda ta taɓa yin irin shi mucar da ya yi wannan kiran ne a ƙarshen makon da muka baro bayan wani taron da jam'iyyar shi ta splmio ta yi a birnin khartum tun cikin watan agusta shekarar 2014 shugabannin biyu suka saka hannu a kan yarjejeniyar sulhu da junansu amma sai ba a aiwatar da ita ba kuma ƙarshe abin ya zo ya lalace ma jami'ai da kuma shaidu a afghanistan kuma sun ce mayakan isis sun sake kwaci kusan dukkan yankunan da aka karba daga hannunsu a kasar makonni kalilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka ya sanadin har-haren da sojojin afghanistan din suke kai musu galibin yankunan da abin ya shafa dai suna can gabacin kasar ne wato can kusa da inda ta kan iyaka da pakistan kai wani wakilin gidan rediyo na na amurka ya ziyarci yankin a cin wanda shine babban mazaunin mayakan isis din ya ce dukkan sojojin gwamnatin da suke wurin su ma sun tashi yanzu sun koma inda suka fito da wannan muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kuma za mu karanto wasu wasu wasiƙunku da kuka aiko mana akwai kuma ci gaban hirar greece da ta yi a kan muhawara da aka tafka na ra'ayoyin mutane yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman ali mustapha sakwato da ya taimaka min da mai ba da umarni cd da injiniyanmu na wannan lokaci ni ne baba ya ko makeri ke sallama a huta lafiya